filin mata filin mata Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na wannan ranar filin mata muhawarar filin mata tana zo muku ne kai tsaye a nan studio Kalangu wadda ni rike Arimi ke gabatar muku da shi. A yau muhawarar filin mata ta karkata ne ga cin zarafin mata a wuraren aiki musamman ma kan kafofin yada labarai da kuma kasuwanci. Yaya al'amarin cin zarafin mata yake a wurin aiki shin ana iya cewa azabtarwa ce ga mata? Me ya kamata mace wacce aka aka azabtar ta hanyar jima'i ta yi a wurin aiki wani irin hanyoyi ne za su iya magance wannan al'amarin menene doka ta ce a game da musgunawa mata a wuraren aiki waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin magance musgunawa mata a wuraren aiki domin samun dukkan waɗannan amsosin ne muka gayyaci madam iliyasu hawa isufu shugabar ƙungiyar da ake kira ong tanadi barka malama hawa Haka kuma muna tare da Hajiya hawa Sadu amadu ta ofishin ministan da ke kula da mata da kuma yara. Barka Hajiya Hauwa. Muna kuma tare da Mamman Lawali Dan Bature lauya ne a nan babban birnin Yamai. Dan Bature barka. Barka. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi a wannan muhawarar tamu. So Madalla Malma hawa da ku zan hara ku dan bamu karin haske a game da kungiyar ku ta tanadi. To jama'a salamu alaikum. Eh ina muku godiya da kuka gayyace mu a cikin wannan muhawara bisa harkar mata da ake musgura ma bisa harkar aikin su. kuma ba musgurawa ba musgurawa ce mummuna mhm. don musgurawa ce ta shiga hakin ɗiya mace mu kuma mu tana aiki da kare hakin ɗiya mata kuma da yaƙi da talauci mhm. kuma muna yaƙi da um, mata masu zuwa kamar huta kasashen waje zuwa neman kuɗi mhm. muna nemo su hakinsu to kin shi a kaɗan abin da kungiyar mu take yi ba sai na baki dogon bayani to ita kungiyar ku yaushe kuka kafa ta kuma ina da ina take aiki to mu kungiyar mu mun kafa ta yau shekara ishirin da yau da muka kafa ta mhm, shekara dubu biyu kenan eh dubu biyu ba daya eh mhm. to da muka kafa ta a muka samu takardar mu a shekara ta dubu biyu mhm, mhm, to da muka samu izini a shekara ta dubu biyu muka fara muna aiki a nan garin yamai muna aiki a ƙasar doso muna aiki a ƙasar zandar muna aiki a kasar maradi a wannan duka reshiyon kin mun yi aiki da mata sosai bisa kan harkar incinsu. bisa kuma kan harkar tattalin arziki mhm. yadda za a yi a kwato ma mata hakinsu man ka yau mace in bata da komi abin hannunta mhm. da ita da banza di daya tabbas zan dawo gare ku insha Allah haja hawa eh menene ake nufi da cin zarafin mata a wuraren aiki eh assalamu alaikum abin da ake nufi da da kin zarafin mata mhm. wurin aikin su shine kaman yanda muke nan ga gane shi kamar yadda haka mace ta zo wurin aiki mhm. ya kawo takardu yake yana so a doke ta aiki mhm. sai ki gani mai gidan nata yana gwada mata alamu ko ya yi mata magana da mai gidan na so ya hadu da ita mhm. sannan a bata aiki wannan kuma bai kamata ba mata suna kawo kukansu nan wurin ma'aikatanmu suna kawo kukansu. Mhm. Eh, Metra ɗan bature, eh, mi ake nufi da cin zarafi ga mata a wuraren aiki? Wato, eh, a dokance abin da ake nihi da cin zarafi mata a wurin aiki mhm. ko kwa wani kamar don kana da <clears throat> doka ta baka kamar aiki wanda ya kamata ka yi ka gudanar da shi a yadda ya kamata sai ka yi amfani da wannan damai mhm. don ka ci zarafin mata kuma mhm. kamar da yadda nike nihi kamar kamar ka so a baka wata rashawa mhm, ta hanyar la kamar tarawa da mace haka shine kamar cin zarafi ga mata to a dokance abin yadda yake kamar oda ne zaka ba mace kama a wajen aiki ka bata oda ko ka ka tursasa mata eh ya zamanto kuma musguna akwai musgunawa a ciki ba tare da ta ba don ka samu wannan rashawar ta ka tara da ita to abu ne eh, laihi ne wanda eh, doka ta ƙasa musamman ma kwad eh, penal akwai kudiri wadda gwamnatin Nijar ta doka tun 2300 aka sa shi cikin tsarin doka wanda don a kare mace da irin wannan aika-aikai. Shin akwai mata da yawa da aka samu a game da wannan gallazawa da ake yi wa mata a wuraren aiki? kamar misali harkar shari'a wato kin san musamman kamar cikin gwamnatin Nijar haka mm -hmm. yakan yi wa a ɗauki doka amma kamar in mutane ba su da labarin ta ko ba san bayan da za su yi su gudanar da yaye yane ne ya kamata su shiga cikin hakkin su abin yake ba su wahala mhm, mhm. eh kamar makamancin irin wannan laihi kamar wanda suka taba eh, kamar mutunci na mutum diyoci ana samun kamar cikas a saman kamar su waɗannan matan su je eh, gaban mahukumta mhm. don a hudo musu haskin su kenan in ga miki eh, malama rakiya ko ana samu irin wannan abubuwan abu ne wanda kaɗan kaɗan ne ko kuwa in ce miki ma a yanzu dai ni dai a aikin da nike eh, kamar yau shekara hudu ban gamu ba da irin wannan karan. Ana iya cewa dai mata ba su kai kara kenan sai su zamana da ciwon su a kan shi. Hakika haka ne saboda ai na gaya miki kamar muna cikin kamar ƙasa wadda abu in dai ya shahi harkar cin mutunci na ɗiya mace ba a mhm. so a taɓa shi saboda abu ne wanda kamar tona asiri ne mhm. kuma zaki gani in abu ne wanda an wulakanta ta sosai zaki ga mutane suna gudunta ko kuwa don ka aje hallo a yi ta ɗumi a samanta ba ta mhm. san haka nan sai ta tsaya a saman abin. Eh. Zan dawo gare ku insha Allah. Madam Ilyasu Hauwa, eh, matsalar jima'i matsala ce da take taka hakkin dan Adam tanadi kungiyar ku eh, me take yi aka? To masha Allah yanzu dai bisa kan hanyar wannan mu fara ɗaukan kan mataki amma mu za mu kai kukanmu ga masu hannu da shuni su taimaka mu san yadda za a yi a ci wannan matsala tunda matsalar wannan ta fara zama ruwan dare gama duniya mine nan ta ce ruwan dare gama duniya yau a ko ina kika je kuka ne ke kal in kai ki nesa kwanan nan ma akwai wadda ta zo ta gaya mu ta ce mini kin shi kin shi kin shi abin da mutumin ya zana mata ga yanda aka yi ga yanda aka yi na ce mata to ya hakuri ba dai Allah bai sa ba dai aka aikata ta ce ba aikata ba na ce faske wannan babban bala'i ne ba karamin bala'i ba ne zirtan da mace muna ganin kukan mata kuma amma allah da ya sa kuma ƙasa ce ta mu muna cikin ƙasa da talauci mhm. mutane wanda suke da talauci wata mace zuciyar ta barta ta sai kika ta amince an aikata mugun aikin mhm. shi ko wannan mugun aikin in kika tsare hakkin kika tsare darajar kanki insha Allah za ki samu ci gaba za ki samu nasara mai matsalar mm, mm, mm, talauci ya mana yau. Mhm, kan a ciwo kan abin sai an shiga an yi ta waye ma mutane kai shi ko wannan gaskiya ya kamata a yi wayewar kai ke kal in kai ki nesa ba yan jarida ba kadai abin ya shafa mhm. kin ga hal a makaranta akwai shi hal a makarantar boko sai ki ganin yarinya tana so ta samu takardunta na boko ana gwadonta mata iri iri he dai kawai in zaka arma ka arma mhm. Allah dai ya ruwa asiri dan baka san ba abin da ka kwasa ko ba gaskiya ba a kuma aiki he ki ga mata sun yawa da takardun su na aiki kana so ka samu aiki kin samu aiki ma shugabannin gurin aikin suna gwada miki abubuwa iri iri so ban ma'aikatan so ba hanki ma'aikatan maza mhm. suna gwada miki abubuwa iri iri kai ba yarinya ba su miji kai hal mai mijin ma yanzu ba a bar ta ba matsalar ta kai inda ta kai mhm. to ya kamata masu hannu da shuni su sa mana hannu mu mu samu mu ciwo kan abin mu samu mu waye ma mutane kai mu janyo hankalin iya mata don su waka kaiwa kara mhm, mhm. kin shi yanda lauya ya ce ba su kai kara inda ana kai kara mutanen wannan ana ana yanke musu doka tana hawan su tunda wani in ka ce wannan babu doka mai yauni akan shi ai wani kaman fyaɗe ne ai shi ko fyaɗe doka shi ba karama ba ce tun da ba da ta ba aka yi don da shi da fyaɗe duka ɗaya mm-hmm, mm-hmm. to kenan wanda ya yi fyaɗe shi ko ai ya san dokar fyaɗe yanda yake to madala kun ce ɗazu kuna aiki cikin jihohi daban-daban na ƙasar Nijar ina kuka ga wannan al'amarin ya fi yawa abun wannan ya yawa a birni kuma iya yawa a ƙauye a birnin da ya yawa mm-hmm. a birni me yasa ya yawa tun da shi ake kaman mm, mm, mm, buskan aiki yayi yawa Mm-hmm. shi ku aiki ya yawa a birni aiki ya yawa a birni shi ku bisa kan aiki yanzu yan jarida nawa ke da kai a ƙauye suna da yawa a kauye ba su da yawa amma a birni in kika ɗauki a kashi ɗari da kil za ki samu kashi goma a ƙauye kashin wannan casa'in duk a birni suke kenan a nan ne matsaloli yake tasawa matsala ce ba karama ba ko ba gaskiya ba tun da yau bisa kan aikin ki a ce sai an tunzarta miki sai an ci zarafin ki ki samu aiki wani tashin hankali yayi wannan hmm? kai yau dukkan maza da kika gansu suna tura matan su ne gon aiki amma ba dan hankalin su a kwance ba da suke tura matansu da mm-hmm, mm-hmm. Allah kaɗai ya san abin da zai faru kuma Allah kaɗai ya san inda gaskiya za ta huso dan ba kat ne in matarka ta huto daga ma gaskiya tabbas ko lauya kake kai ko kai ne mai yanke shari'ar ba kat ne in matarka ta fito ta gaya ma gaskiya kenan sai dai a tashi tsayin daka a samu a waye kan mata a waye kan manyan ma'aikata a waye kan dalage na yan ma'aikata ma'aikata a ce musu to ga yanda su ai ga yanda su su ko minista mai kura da kungiyar mata su kama mana zan dawo gare ku insha Allah matsalar cin zarafi a cikin kafofin watsa labaru ga wata yar jarida da muka eh, yi hira da ita wadda ta fuskanci wannan al'amarin sai mu saurare ta. Moi j'entends parler du, du harcèlement sexuel a des consorts qui me font euh, cette confidence. Ni a da ina ta ji ana zancen tursasawa bukatar mata ta hanyar labarin da abokan aiki na ke faɗa. Amma sai da abin ya kai gare ni sannan na gane lalle ga abin da ake nufi da shi. To a da lokacin ina yar jarida mai ɗaukar rahoto kuma lokacin babu isassun masu gabatar da shirye-shirye a wajen aikina saboda akwai 'yan jarida da dama da suka samu matsayi matsala da ma'aikatar har suka yi murabus. To su kuma suna son alatila sai sun samu masu gabatarwa, mata ko mazaje. Sai shugaban 'yan jaridan ya ce in je a gwada ni ko za a bani matsayin. Na ce to, da yake masu ɗaukar nauyin shirye-shirye suke kula da wannan fannin. To tare da shugaban nasu ne muka samu wannan matsalar da nake faɗa muku. Dan da ya yi da gwada ni sai ya ce zai mini wasu 'yan bayanai. To bayan kwana biyu wata rana hito daga ɗaukar rahoto sai wayata ta sa ƙara. Ɗagawar da zan kurum sai mutumin nan yake ce mini sabura maza ki zo ofishina na ce wai waye yake magana ya ce mini shine wanda ya gwada ni in zo maza na ajiye aikin da ke gabana na iske shi ya ce mini in zauna za mu sake kallon gwadin nawa wanda aka ɗauka sai ya yi min bayanai dalla-dalla on, on regardait le casting, le gars, il s'est levé et il a commencé à me toucher. Ina tsakar kallo kurum sai mutumin nan ya taso, ya fara taba min jiki. Na ce mishi wai me haka? Sai yake ce mini, wai kin san dama kina birge ni? Na ce mishi to ai ko ina birge ki ai ba haka ake ba. Na yi maza na tsayar da shi, inda ma kin san kunyar da na ji a wannan lokacin. Na rasa yanda zan yi, har na gaza magana ma ga baki daya. Abin ya taba ni sosai. Ce mishi na kaga, tsaya bana son haka nan. Duk da haka bai daina shafa ni ba na taɓa mini jiki. Sai da ya tunzura ni, wai ashe lokacin da na shiga ofishin nashi, ya sa makulli ya kulle kofar kuma ya ɓoye makullin. Ashe dama da ƙudirin shi lokacin da ya kira na. Haba sai na fara ɗaga murya ina ce mishi, wallahi idan baka buɗe ba zan fasa ihu kawai. kowa ya ji. Ai ban san lokacin da na fara kuka ba. Ke ranar da duk irin san da nake yi wa aikin nan na jarida. Sai da ya fita daga raina ga baki ɗaya. Ai mutumin nan in ba da na gwada mishi tijara da ƙarfi ba, da ban samu in hita daga ofishin shi. Ce mishi nake yi idan bai buɗe ba za mu kara ni da shi. kuma in mishi ihu to da yake bai son in tara mishi mutane sai ya buɗe min na samu na hita ai a matukar tsorace nake a lokacin akwai wani abokin aiki na da muke ji da juna na je na bayyana mishi matsalar da nake ciki sai shi ke ce mini bai kamata in bar wannan zancen ba ya ce in kai karan shi wajen babban darikitan ma'aikatar mu gaba daya don lalle ya tabbata shi bai da labarin irin wannan aika tun a wajen ofishin nashi shi mutumin nan yake ce mini aiko wajen babban darikitan likitan na je ba saurare na zai yi ba aikin banza kawai zan yi tun da shi ya yi karhi na shi wannan abokin aikin na wanda nake gaya miki shi ya je da kan shi ofishin babban likitan ma'aikatar ya labarta mishi yadda aka yi shi kuma nan da nan ya tara dukkan jagororin ma'aikatar har da shi mugun mutumin yana ta hararata amma da yake tsoron shi ma ya huce kwata-kwata a zuciyata saboda cewa nake makaina in na kyale shi gobe ma zai kara ko ba a kaina ba abin ya isa haka Muka muka ta cece kuce har sai da babban darikitan ya kore shi daga ma'aikatar don ko shi cewa yi bai kamata a rika rintse ido akan irin waɗannan matsalolin ba Ai na gamsu sosai duk da shugabanmu da kanshi ya bani gaskiya. To, shawarar da zan bai wa ‘yan uwana shine su kama jikinsu, su kula da kyau, su bayyana duk irin wannan matsalar idan ta faru. A cikin aikinki, ba sai kin ba da kanki ga wani ba, za a biya miki wata bukata. Idan kin iya aikinki, to za ki cimma burinki. Kun shi dai ɗaya daga cikin matsalolin da mata suke fuskanta cikin wuraren aikinsu, Hajiya Hauwa, me za ku ce a kan abin da muka saurara rakiya abin da na saurara wanga journalist kin ta kyauta tun da bata boye ba mhm. hal magana ya kai ga manya mhm, mhm. an doki matakin haka ya kamata duk mace da an kama cin zahari ya huto ya gayi kai ya yi shiru amma mu dai nan minister mai kula da bunkasan mata tattalin yara mu ba mu rihe ido ba bisa kan wanga abu almahari mm. eh, nan cikin kasar Nijar mun hudda wurare inda duk mace da an kama kin kin zarafi mhm. zai zo ya hudi cikin ma'aikata ne ma'aikata ne da an ka yi bisa wannan mhm. to akwai akwai likita akwai assistant social akwai police mhm. akwai zuz duk hudun ga suna nan cikin service kin su ne za su sauraron mutunan ya gaya musu abin da an kai mai amma kuma e, doka na kasar Nijar ma mhm. da ake kema constitution shi ma bai yi shiru ba mhm. shi ma bisa kan artikulkin 22 mhm. shi ma ya, ya hudda sanction da ake ma mutum wanda ya yi ya mamakin zarfi ya hudda bugun sanda da ake ma mutuna duka ya hudda su kuma abin da nake so in gai lalle yau hiran namu kin zarafi ne ga mata mhm. amma ba mata kadai ba ake ma cin zarafin nan hada maza maza ma ana musu amma dai yanda ake ma mata ya yawa ya yawa mhm. Mhm. ana ma maza bisu wani wani hanya ake ma maza mhm. sai kaga diya mace ba ta yi sutura ba mhm. ba ta huta da sutura na kwarai ba zikar dai in kewa ta huta zir dai sai ta ga ta yi wani sutura zan zo ga dalilai insha Allah <laughs> eh, zan dawo gare ku matar dan bature me za ku ci akan abin da kuka saurara wato tsokacin da zan yi a saman wannan eh, eh, bayani na wannan mata wadda aka cimma zarafi a wajen aiki mhm. zan yi shine kamar a saman abu uku mhm. abu na hari kamar ina so in kawo haske saman kamar namiji kamar in ya ga mace yana so mhm. wanda kuma akwai kamar yadda ya kamata ya bayyana mata wannan sokin bi kamata ba a ɗauke shi kamar a saman eh, cin mutunci ko kuwa musguna mace a wajen aiki mhm. na biyu ina so kamar in yi magana a saman ita wannan e, matar mhm. da ta samu sakamako kamar na shi e, mai jagorar duka wannan wajen aikin shi kenan sai bayanin ya tsaya anan ba ta ɗauki ba kamar e, abin a hannu ta kai shi ga kotu don a mhm. hudu matakinta alhali kwa doka ta ƙasa ta yi magana kan ta yi magana akan haka mm-hmm. na uku kuma shine kamar saman tattara shaida mm-hmm. tattara shaida abu ne mai mahimmanci kamar in kana so ka gabatar da kanka wajen kotu mm-hmm. saboda idan ka je in baka da shaida watsi za a yi da ka hallo kuma shikenan ka huto kaga kama eh kama an wani manakisa ko ko an wani eh, eh cin zarafi haka ka kawo kukan ka ba a doka ba to a saman kamar har eh, bayani na saman harkar soyayya e shi wannan kamar cin zarafi na mace a wajen aiki abu ne wanda ya kamata daga inda ake gane shi abu ne kamar tafarkin aiki kana so a ƙara ma matsayi kamar ita wannan ana neman kamar wani wanda zai aiki na na production mhm. aka kiraye ta ta bada kamar competence ɗinta kuma ba a ɗauke ta ba mhm. to a sama haka kenan lalle muna da takamaiman laifi na cin zarafin mace a wajen aiki mhm. na kamar ta bada kanta ta kwana ta samu wannan aiki shi wannan haka yake amma kamar irin wannan kuna wajen aiki da mace kaga eh, budurwa ce ko kuzawara ce wadda bata da wani kuma kai ka ganta kana so akwai al'ada yadda ta bada ka bayyana mata wannan sokin naka mhm. wannan bi kamata ba a ɗauke shi kamar a cikin laifi mhm. na cin zarafi a wajen aiki mhm, musamman ma kamar kai baka da wani matsayi wanda za ka yi amfani da shi don ka tursasa mata ta yi doli ko ka hana ta ta yi abu doli kenan ya kamata a gane da haka nan na biyu kamar na wajen kara da na bayani bi kamata ba dan a nan wajen aiki an ɗauki mataki don a tsaye da wannan abin ta tsaye da abin a hakanan saboda shi kamar gwamnatin Nijar da ya gudanar da wannan dokai mhm. don saboda ne kamar a yi maganin abin a cikin duka Nijar gaba daya abu kamar in ya zamanto daga kanka ya fara a ana so da ya fara da kanka ya tsaya don kai kai ma wani mhm. kenan shi yasa bi kamata ba abin ya tsaya anan ya kamata ka ɗauke shi ka kai shi kotu saboda kotu da kuke gani in aka kai hukunci ne ake a gaban kowa da kowa saboda wani yana so ya abin amma da ya je kotu ya gani shi zai sa ya fasa wannan abu mhm. kenan kamar nan ta tsaye da wani abu wanda bi kamata ba ta tsaye ta tsaya daga nan wurin mhm. kenan ba dan ta samu sakamako ba anan ta tsaya nan ya kamata vraiment ta je ta kai abin inda ya kamata a shahi mata hawayenta mhm, na uku kamar wajen shaida ne shaida tana da kyau menene doka ta ce akan wannan al'amarin To, abinda doka ta gindaya akan wannan laihi, kamar shi dai laihi ne wanda kamar aka tabbatar da shi haka ne. mutum za a mai hukunci kamar na wata uku zuwa wata shida yin kurkuku yin kurkuku mm -hmm. yawwa kuma da tara kamar ta shika goma zuwa ga shika ɗari kamar shi wannan kamar e, eh, an aka ɗauki misalin kamar wannan mata mhm. ita da suke cikin bayanan aiki haka mhm. eh, akwai sakin layi na biyu kamar na wannan ayar doka mhm. ya yi zancen kamar in ka yi amfani da wani matsayi naka wannan laifi an ƙara mai ƙarfi wannan hukumci an ƙara mai ƙarfi hukumcin ya koma yanzu daga wata uku zuwa shekara guda kuma hallo tare ta koma jika ashirin zuwa jika ɗari biyu mm to kin gani kamar misali anan mine ne akwai kamar yanzu wanda ba ta cikin aiki ba ne kamar haka kuna wajen aiki da mutum mutunan kama a ƙasan kama yake amma sai yake ma irin wannan Eh, cin zarahin daga ya ganka a korarren wuri haka sai ya dinga ma zance irin makamantan haka ko ko yi ta eh, zuwa da dawa a saman zancen eh, mhm. to kin gani abu ne wannan kamar ya shiga cikin shi wannan lahin mhm, mhm. lalle a kasan ka yake amma da ta gamo ku yana ta wani yana zuwa yana dawa yana zuwa yana dawa kuma ka gane kamar bayanin da yake ba wani ta fannin soyayya ba ne tunda ta fannin soyayya akwai mutunci akwai asirci akwai kuma yadda za ka tunkari mutum da shi akwai yadda ya kamata ka tunkari da mutum mm-hmm, mm-hmm. to kin ga kamar yadda dai doka ta ba da hukuncin to madalla za mu dawo gare ku insha Allah haja hawa dawo bangaren ku eh, an san da cewa ma'aikatar da ke kula da kare mata da yara tana da manufa a ƙasa wani irin rigakafi ne ku kuke dokawa rigakafi da muke daukawa mm. biskan wannan abubuwan ga mm-hmm. kamar muna da representantinmu cikin region mm-hmm. da departama mm-hmm. to can su suna huta ne cikin gari wurin al'umma suke hutowa suna yi hira suna musu hira mhm. suna tantauna musu su kwatanta musu su yi kamar hira dai ake yi haka a mhm. ta yi wurin mai gari mhm. a hudo mutane mai gari ya hudo musu mutane su yi hira da al'umma sai su kwatanta musu eh, su ja hankalin al'umma ga abun da bai da kyau mhm. abin da bai kamata ba a yi mhm. kuma in an yi shi ma ga wurin da ya kamata a tahi a kai kuka mhm, to shin kuna ganin ana iya cewa duka wannan al'amarin da ke faruwa laihi ga mata yake ko da yake ni ministar ke muna kula da hakkin mata don wannan laihi ba ga maza kadai shike sauran laihi ga mata me yasa mata na ma maza fade amma ba su da yawa kamar yadda ake ma mata shi yasa kullum in an huta ana cewa mata mata maza ma suna ga wannan abun ga masala mhm. suna ga wannan masala da yamma ke ki zo ki huta zir ki huta suturan ki gaba ga namiji mhm. ha wanda wani namiji wa tun da gidansu ya samu horo na kwarai wannan aiki ba shi cikin hankalin shi ba shi cikin zukiyan shi mhm. ke kin zo kin tada mai iblis bisa zukiyan shi ba da son shi ba ba da niyan shi ba kin sa shi ya aikata wani hali a kai ga abun ma hali a kai ga gamuwan ma kun gani ko kuma shi an an abun gan shi an zalunce shi mhm. zan dawo gare ku hajiya insha Allah hajiya hawa kin ga dai yanzu wannan da ta ba da bayani wannan ɗaya ne a cikin kashi ɗari abinda muka saurara ɗaya ne a cikin kashi ɗari mhm, mhm. ko ma bai kai ba ɗayal in abin ki bi ma'aikata ma'aikata ne ki tattaro ki nemo mata share guda mhm. A sirance su gaya miki za ki samu ɗari wanda ya yi wannan to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mhm, mhm. ina kuma wannan abun wakalki ce yanzu ya fara a'a da amma ana yin shi kaɗan kaɗan yanzu ne dai yayi kamari in na ce ya yi kamari kenan abin ya yi yawa Zan dawo gare ku insha Allah. Eh me ya kamata a yi don magance matsalar cin zarafin mata a wuraren aiki? Abokiyar aikin mu Salamatu Kadiri ta yi hira da wasu mazaje na kafofin watsa labarai. Na san da akwai mata da dama da ke cewa idan suka je neman kwakwaran hannun jari ko kuma abokanan hulɗa. Mutanen da suke tahiya gani ka amfani da matsayinsu don aza musu waɗansu sharuɗa marasa tushe domin ba su hannun hannun jarin da suke nema. Wannan abin na karya kuzarin 'yan kasuwa da dama. Ni kaina na san da akwai mata da dama da ke cewa sun rasa wani hannun jarin saboda sun hangi aniyar mai badawar. Je n'ai pas eu l'occasion de gérer une affaire de ce genre. Ni... Ban taɓa samun sanadin kulawa ba da haraka irin wannan, ban kuma samu masaniya akan hakan ba a nan amfani. Saboda akwai kazamta na a yi batun tursasawa a cikin rukunin kafar ba da labari. To amma ta ka iya yiwuwa abu ne da ke iya samuwa. Kuma mutanen da suka fuskanci lamarin ba sa son magantawa a kai. Kun san 'yan jarida na da sa'ar samun kungiyoyi da dama da ke ba su horo akan irin wannan al'amari na tursasawar samun jama'i a wurin aiki kenan da zaran irin wannan dalilin ya faru a gare ni ko ga kafar labari ta amfani da nike jagoranta ina ganin za mu ɗaukar batun da kima wajen kulawa da shi kuma don kaucewa hakan kun gani a nan amfani ban ma sa bambanci a cikin lamarinmu idan kuna maganar tursasawar to kar ku diba da maza ne kaɗai za su iya wa mata tursasawar a'a tursasawar tana iya fitowa daga wajen matan kansu Madalla Studio Kalangu wurin aiki ne na Fondation Irondel da ke nan kasar Nijar mun kuma nemi samun bayani ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Irondel da ke nan Lausanne wadda za ku ji ita sunanta Caroline ita ce babbar daraktar ta Fondation Irondel. Euh, Har yanzu muna cin karo da wasu kalubale na wannan al'amarin da kuma hanyoyin samun mafita da taimaka ma waɗanda abin ya shawa abu mafi mahimmanci kuma shine wanda abin ya shawa yana iya samun matsala ta cin zarafi a ɓangaren kwakwalwa a ɓangaren saduwa da kuma bugu bai kamata ba a bar su kaɗai a cikin wannan al'amarin Muna da wasu hanyoyi ta bangaren aikin namu, ga kuma wani nauyi da ya rataye kanmu na kare hakokinmu da mutuncinmu da al'adunmu da kuma daidaito a cikin jama'a. Aiki a alkashin Fondation Irondel wata dama ce ta ba da kai ga wasu ka'idodi da sharuɗan aiki wanda suka kiyaye hakkokin ɗan adam da mutunta juna tsakanin maza da mata. Ina bukatar duk waɗanda ke aiki a alkashin inuwar Fondation Irondel su amince ma wannan ka'idodin aiki, su yi aiki da su kuma su kiyaye su. Duk da cewar an san a cikin zamantakewa akwai wasu abubuwa da ke iya faruwa idan mutane sun haɗu aiki waje ɗaya kamar su cin zarafi a ɓangaren jinsi a ɓangaren nuna zaƙewa cikin jagoranci da makamantansu. Mun tanadi wani kundi na musamman kan wannan al'amuran musamman ma a bangaren nuna zakewa cikin jagoranci nan babu wani sassauci haka zalika a bangaren cin zarafin mata mun girka wani tsari yau da shekara ɗaya wanda fondasiyon irundel ta yi umarni a kai wanda ya kamata a ce kowane ma'aikaci ya samu horo da wayar da kai a game da shi a halin yanzu an yada shi a bangarori daban-daban kuma kowane ma'aikaci na da 'yancin ya tuntubi na gaba da shi wanda ya yarda da shi misali in matsalar ta taso daga bagabancinka ne kuma baka son ka maganta a kai akwai layin yanar gizo da mutum ke iya rubutawa a kai amma sai bayan an yi bincike an gano da cewa lallai ba kazafi ne kan mishi ba gaskiya ce ka faɗa tunda ba iya ɗaukar shaidar da bata da tushe sannan ne za a bi ka'idodi wanda suka dace wanda suka hada har da sallamar mutum daga aiki amma ha tare da bin ka'idodin aikin ƙasar cewa da dokoki. la loi et, et le cadre juridique madalla mun saurari da dai magabatan kafofin watsa labarai su ma sun ba da nasu bayani a game da wannan al'amarin hajiya hawa me za ku ce a game da abin da muka saurara eh ni wannan magana ta wannan shugabannin naku ta irondel da ta ce ta yi a swiss a etazuni duka mhm. ni na ji daɗin shi tunda hal an kai galuwa. ke mu ma ne gurin mu mhm. wannan mataki in mun ga kod e, penal kaɗai ba ya biyan bukata mhm. a zo a kai galuwa. tun tunda abun ne in aka bari gaba zai kara ci ole koma baya ko ba haka ba haka ne zan dawo gare ku insha Allah malam e, Maitre Bature bi za ku ce a game da akan abu da muka saurara kan wannan bayani wanda magabata su na kafafen yada labarai suka bada mhm. eh, abu ne wanda gaskiya shine kamata a yi mhm. ne kamata a yi saboda yau in kana da mutane a kasanka mhm, ya kamata a ce kai ne za ka fara bada misali me ka ba da misali ta yi zancen kamala an yi code de conduit kenan wataran rishin wannan rubuce-rubucen wanda ake likawa ko wanda ake ajiyewa a biran mutane yana sa su mance da wani abu wanda laihi ne kai amma da yake kana so ka bi san zuciya sai ka sai ka yi shi amma inda kamar wannan eh, shaida eh, kada a yi tana nan mm-hmm. idan ka karanta ko da yanzu san zuciya shigo zaka ga ya koma eh, Eh, an hwasa shi mhm. eh, abu na biyu kamar shi abu ne wanda ai magana su ce ta gini ranar zane menene ta ragini ranar zane ɗazun nan hajiya hawa ta yi zancen shi irin wannan cin zarafi ba mata bane ba kaɗai ake ma mata ma su ne suke yi ma maza mhm. kuma ina tabbatar mata da cewar hakakin ni a gani na ma zai yi yawa na mazan saboda abu ne wanda yau yanda mata suke neman aiki idan sirhe mhm. daga ma daga sun je kamar wannan 'yan matancin nasu za su sa a gaba sai in sun ga kamar wancan wanda yake bada aikin hankalin shi bi hankulo eh, bi da ba a saman wannan ne ta kwana suke dawa ta hanyar yadda ya kamata. Mhm. Zan dawo gare ku insha Allah hajiya. Magana da nake so in sa bace na ciki mhm. kama eh, mu minister yanzu sati biyu akwai wani proje da yoto ana ce mishi proje jar et population. Mhm. wallahi ya yi mu mutanen ministar hala kungiyoyi masu masu aiki da hakkin mata mhm. an kirayo su da mu da su an ka samu mu pull de formateur kamar an ci an mu wayin kai mm an ka sun ka ce wai mu a gaba zuwa kwana biyu za mu ta duk cikin gari mu tattaro mutane mhm. mu ba su labari bisu kan Zarafawa da ake ma zarafin da ake cin zarafin da ake yi wa mata kin zarfi da ake yi mata za mu ta yi da mu gaya musu da walakanci da ake ma mata duka kowane ya san cikin kanshi ga ga al'ama ga abun da in an yi an yi mace walakanci kuma iri fanni fanni ne ba na ba haka na saduwa kadai ne ba ana ima mace walakanci cikin hankalin shi cikin kwalhan shi ko a bata kashi ga jikinta duka wa'annan sun kumsa walakanci da ake ma mata sai a waye ma mutane kai kuma a gwada musu wuraren da ministar ya hudu hanyoyin da ya kamata su bi inda za su tahi hanyoyin da za su tahi a musu magani kuma a musu shari'a to da zan dawo gare ku hajiya hawa wani irin kira za yi zuwa ga masu yin wannan al'amarin da kuma wa'anda suke fuskantar wannan al'amarin mm, kiran mu guda ne kun san shi ka in ta zama ta siran mm-hmm. ba a samun wuyar sha'ani gare ta mm-hmm, mm-hmm. kuma kan a ciyo kanshi akwai wuya tabbas kenan kiran da muke yi su wa'inda suke aikatawa su koma ga ubangijinsu su koma ga ubangiji su koma ga Allah tunda yau duk tarbiyya ba ta kai ba tarbiyyar da za ka bi hanya wadda za ta cece ka ranar gobe kenan wannan aiki kai ma ka san mummunan aiki ne kake aikatawa ko kina da mishi ko baki ko kai kana da aure ko baka tunda abin da kama dan wani wa ka tabbata wata in a yi basu azama danka kuma abin ka ma matal wani in baka yi basu za ka ganshi amma matalka kenan ka kiyaye yanzu wani bi abin da ka aikata ba yawan je lahira ba a nan duniya za ka ga sakamako za ka iske abinka mhm. kenan a yi hattara don Allah masu yi su yi su wasa su wasa su imani a zuciyarsu. Mhm. in ma mata ne in ma maza ne mhm, mhm. ko ba haka ba su kuma wanda aka makin inda dai halalle sun guji abin sun guji abin har suka ga sai da ya same su to ga a gwada musu hanyoyi inda za su je a kwato musu su. Mhm. ko namiji ne ko mace ko abin ya yi sauki shi kuma wannan dole ne irin wa'annan abin ba a wa a cikin kan shi ba a gama ba da kungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam mhm. da kungiyoyi na malamai masu sa mutane bisa kan hanya saboda ba a tsaya ba sak aka yi aikin gaskiya mhm, mhm. har yanzu ana cikin matsala har yanzu ba a ciwo ba kan abin to madalla hajiya kenan ga a koma ga gaskiya abin Allah eh, annabin Allah a san menene Eh, tauhidi ya kamata ya kamata a yi kuma a san bisa hanyar da za a bi mhm, mhm, mhm. Eh. ni karin da nake yin cikin magana kamar yanda hajiya hawa tanadi ta gai wannan abun nan ya dade an dade ana yi mu tun ga lokacinmu abokanmu an mata an musu hade har sun rasa rayukansu tun da musu hadan nan ciki ya shiga kun san da kikin shege babban bala'i ne a bikiyata ta sha nivakin ta mutu kuma ita ma kwace ma an kamata cikin kwacen nan sai ciki ya shiga kuma a lokal an kamai mushanta ya yi mata amma lalle mushan yana gidan kasoha. Kunga kun ga lokacin sai ni kunce ana ke wai ko san san katro ne shekara biyar gidan kaso ke kuma wata tara na ciki da yaro guda da zaka ci dawa wannan luwa cin nan ya sare mu mu dan menene ba a hudda wannan luwa duk wanga maganganun ga da muke yi ni da na gani na wannan luwan nan kadai sai da kunce yayi maganin wannan abu kun shi dai metar ta yayi ai mutanen ne ba su zuwa su hodi balle ya doki mataki ya kamata ko mu waye mu mutane kai su hutu wannan ba kumya ne ba an ci hacin ka ka hutu ka hodi duk cin haci kamar yanda an kwaci kudin ka ka zo ka hodi an saki salula ka zo ka wadi mm-hmm. sai la duka iri dai ne mm-hmm. babu komi mata sai mu ku dai masu ONG kun yi mu kokari kuna da tankin hutawa tunda mu minister ba aiki guda da yawa ne alawar mm-hmm. ku kuna da bangi bangi ne masu abun ga fanni fanni ne sai ku huto ku waye ma mata kai su huto su huto su hodi wanda duk an ka takura ma ya huto ya gai zan dawo gare ku insha Allah matar wani irin kira ne zaku yi e kira wanda zan yi kamar wannan dama mhm. wadda kuka ba mu mahammaka na saman wannan shi cin zarafi da ake mamace wajen aiki mhm. kamar irin shi ne kamata ku ci gaba da yin shi e ku ci gaba da yin shi saboda shi. saboda idan ba ku yi ba da ba dama mutane suka zo suka faɗi ba a san ba matsalar tana ciki cikin ƙasa yawwa shi ko kamar gwamnati bai ya iya ɗaukar doka in ba ya san ba akwai matsala shine kaman a ce phenomenon social mm-hmm. ilfoki abin ya zamanto annoba a cikin ƙasa ta mm-hmm. kwana kana in gwamnati ya ji zai sake ɗaukar doka a sama haka mm-hmm. a yanzu a yanda ake ciki kamar mutanen ne busu zuwa Mhm. kenan yanzu abu wanda ya kamata a ci gaba da irin wannan haka kafafe na fada yada labarai su ci gaba da irin wannan kafa kungiyoyi eh, na kare mhm. hakkin dan adam su ci gaba da hwadi mhm. dan a ji da babban murya idan aka ji da babban murya in dokar ce ya zamanto hukuncin da aka bada yayi kaɗan za ku gani eh, gwamnati ya dawo a sama wannan hukuncin ko ya kara shi ko ko ya ɗauko wani abu makamanci wanda ya yi wannan wanda zai sa ya dakile wannan eh, eh, annoba ya mhm. dakile wannan eh, cin zarafi da ake mamace a wajen aiki. Mm. To Madalla da wannan zamu naɗe tabarmar tamu ta muhawarar studio Kalangu a ƙarƙashin takin cin zarafin mata a cikin wuraren aiki musamman ma cikin kafofin watsa labarai mun kasance tare da madamma Hajiya Hauwa Sadu Amadu ta ofishin ministan da ke kula da yara kuma da mata tare da Madam Iliyasu Hauwa Isufu shugabar kungiyar ONG Tanadi da kuma Maitre Mamman Lawali dan Bature lauya ne a nan babban birnin ya mai cewa da masu kula da incin ba iyaka. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi yanzu kuma sai shirin namu na motsa jiki. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. yake ne to ko ina ya shiga bari in tuno shi in gani kai sulayyaka baka ga mun shi na ba hajiya wani mutum ne ya zo cikin babbar mota ya shiga cikin gidanku da wasu leduna baƙaƙe a hannu kuma ya fito da shina suka shiga motar suka bi nan haka wani mutum wanda ba babansa ba wayo allah na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo ne Allah subhanallahi makwabciya makwabciya ina kwana lahiya lau wai me ke faguwa ne ha bar kuka mine ne gaya min me ya fagu me ya same ki dan Allah wani ya sace mini ɗana ɗaya ɗayan ɗin nawa shinana A'a, ta kaka, ban gane ba, wani ya sace miki ɗanki. Ko in ce, kina kallon ina kina aikin mi. Ina gidan hajiya hawa shugabar mata. Kin san yau ne taron matan jam'iyyar kamu jiki don tarbon ziyarar shugaban jam'iyyar. Sai na bar shi cikin gida shi kaɗai gaban tele. Yanzu in dawo in neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Da na fito na tambayi Sule yake ce min wai wani mutum <laughs> ya zo cikin wata mota baka ya tafi da shina ban san ba ma wane ne <laughs> haba ke ko hajara wallahi Allah kin yi sakaci yaya zaki barin dan shekara biyar shi kadai cikin gida kuma wai ki je ban san ma ina ba a lokacin da ake wacce yara goyi a bayan iyayensu ke sai ki ce wai ke ma bar shi ne ma cikin gida shi kadai haba an samu sati biyu yanzu wasu maza cikin wata babban mota suka samu yar uwata akan hanya suka daddake ta kuma suka amshe yaron da ke goye a bayanta ke bugu da kare ki ji labarin nan har yanzu ba a san inda suka yi ba da yaron nan. <laughs> na shiga uku, na mutu na lalace. Ya zan yi? Kenan har abada ba na ga ɗana ba. Habba ke ku, kwantar da hankalinki in Allah ya yarda muna iya samun shi. <laughs> to ta yaya? Duba, ta yi ki ɗauko hotunansa, mu ta yi kwamseriya domin mu sanar da ɓacewar shi. <laughs> Menene amfanin sanar da su? za su iya yin wani abu ke ba ma wani abu ba abubuwa kinga za su sa 'yan sanda cikin gari su yi bincike da kuma akan iyakoki za su binciki duk motocin da za su wuce saboda ma in sun yi kokarin fita da yaron kuma kar mu manta abu mai mahimmancin addininmu mu yi kiran malamai don karatun alkur'ani mai girma insha Allahu shi na zai dawo gida to mu je <laughs> Ina da fotunansa cikin wayata. Hajiya, kin ga mota da ta tafi da shi nan ta dawo. Alhamdulillahi, ai mai motan, kanin babansa ne. Kai, na gode Allah. Ke hajara, kanan baban shi sama kanan baban shi ƙasa. To yanzu inda wani ne da ba a sani ba fa to ɗauki shi nan. Hmm, makwabciya, wannan shi ake cewa jan kunne. Ai daga yau, na ce daga yau, bana bar ɗannan shi kaɗai ba a cikin gida. Ba ke kaɗai ba ce, akwai wasu matan ma da ke barin 'ya'yansu su kaɗai kan titi da rana kai tsaka ko ki ga an aike su sayan wani abu ko ki ga yaran sai e, ko saffe ko eh su kadai sun dawo ko za su makaranta ai wannan shi ake ce ma garabasa to barka dai Allah dai ya tsare gaba amin amin gora kai ina kake zo maza in saka ka baya da mi zan ce ma babanka <laughs> kin ta yi gida hajiya hawa shugabar matan kama jiki makwabciya he ruwa mini asiri kina son ya kore ni daga gidansa ne Hmm. kin san da bai son ina hulɗa da wannan matar gaskiya barka ke eh, barka <laughs> anan muke cewa ma'asala. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.